radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro Barka, da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma Tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin nan na kide kidan iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraron su kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 23 ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda daidai da 21 ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 223 da suka gabata rana irin ta yau wato 23 ga watan fabrairun shekara ta 1799 banda sojin sarki napoleon na kasar faransa suka mamaye kasar masar sojin sun aukawa yankin sham da yaƙi wanda a lokacin yankin kasashen sham yana matsayin wani bangare ne na dolar usmaniya amma tare da taimakon sojin ingila da kuma na rasha dolar usmaniya ta samu nasara a kansu bayan shan kayi da sojin napoleon suka yi a yakin sham an kuma sami matsaloli masu yawa a cikin gida a kasar faransa wanda suka hada da tilastawa napoleon janye sojojinsa daga kasar masar da kuma yankin sham wanda ya hada da syria palestine jordan da kuma labanan. masu da kusan cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau bayan kammala rubuta kundin tsarin mulki na jamhuriyar musulunci ta iran sannan kuma a gudanar da zaben majalisar shura islami a karan farko wanda shine zaben majalisar dokoki na farko bayan samun nasarar jun juhali marga imam khomeini ya nada ayatollah dr muhammad hussein bahishti a matsayin alkalin alkali na farko bayan nasarar jun juhali musulunci a kasar dr bahishti dai ya fara tafiyar da dokokin addinin musulunci da ke cikin kundin tsarin mulkin kasar iran sai dai kuma daga bisani makiya jamhuriyar musulunci ta iran sun kashe shi a kokarin sanawar gaza sabuwar gwamnati da aka kafa a lokacin daga ƙarshe masu ware kogon san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau ma'aikatar 'yan sanda cikin gida da ƙasar iran sun samu nasarar cafke shugaban ƙungiyar 'yan ta'adda wadda ake kira da jimdullah abdulmalik rigi a wani aiki mai sarƙa kyawun su gudanar domin kama shi da farko dai ƙungiyar jimdullah tana da mazauni ne a yankin kudu maso yammacin ƙasar pakistan wanda yake kan iyaka da ƙasar iran ta bangaren lardin sistan balochistan na ƙasar ta iran ƙungiyar jundullah ta kashe jami'an tsaro na kasar iran da dama sun kuma kai hare-hare a cikin masallatai da wuraren taro da dama a cikin ƙasar iran sannan kuma suna faɗa da gwamnati da sunan cewa suna yaƙi da gwamnatin 'yan shi'a ƙungiyar tana samun tallafi ne kai tsaye daga amurka da kuma su kasashen larabawa musamman ma kasashe irin su saudiya a lokacin da jami'an tsaron iran din suka kama abdulmalik rigi yana kan hanyar sani ta zuwa ganawa da wani babban jami'in tsaro na gwamnatin amurka a kasar kirgistan amma lokacin da jirgin yake dauke da shi daga birnin dubai na hadaddai da larabawa ya ratsa ta cikin sararin samaniyar kasar iran sai jami'an kasar iran din suka tilasta wa jirgin sauka a birnin bandar abbas sannan kuma suka kama shi suka kuma kyale jirgin ya wuce tare da baiwa dukkanin fasinjojin da suke ciki hakuri daga bisani bayan gabatar da tuhuma ga abdulmalik rigi da kuma amincewa da ayyukan ta'addanci da ya yi musamman ma kisan jama'a kasar ta iran an yanke hukuncin kisa a kansa bayan 'yan watanni kuma aka zartar da hukuncin da hakan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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 madala yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya farko muhimman kanin su kasar iran ta ce a shirye take ta yi aiki tare da kuma fara dangantaka da kasashen afirka majalisar wakilai a najeriya ta yi kira gwamnati da ta mutunta su da asu ƙungiyoyin gwarmaya sun yi da kashe wani matashi da da sojin isra'ila suka yi hukumar ƙwallon kafa ƙasashen turai na duba yiwuwar canza inda za a buga wasan ƙarshe na zakarun turai yanzu kuma ga labarun bi da bi ƙasar iran ta ce a shirye take ta yi aiki tare da kuma fara dangantaka da ƙasashen afirka shugaban kasar iran ibrahim rai ya sanar da aniyar kasarsa na yin aiki tare da kuma haɓaka dangantaka da ke tsakanin ta da kasashen nahiyar afirka a bangarori daban-daban da suka haɗa da basu ilimin fasaha da injiniya shugaban ya faɗi hakan ne a lokacin ganawarsa shugaban kasar equatorial guinea todoro obiang a gefen taro karo na shida na shugaban kashin da ke fitar da iskar gas da aka kammala a birnin doha na kasar qatar ya kara da cewa ba ga ɗimbin arziki da Allah ya huwa cewa ƙasashen nahiyar Afirka suna da mutane masu aiki tukuru wanda su taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban nahiyar. Har ila yau ya ce ƙasashen turai suna wawushe ɗimbin albarkatun ƙasa da Allah ya huwa ce musu da ma'aikatan nahiyar don ci gaba da kare muradansu na mulkin mallaka da suka canza masa salo saɓanin yadda suke yi a baya. A nasa ɓangaren shugaban ƙasar Equatorial Guinea ya bayyana Iran a matsayin babbar ƙasa ya ce ƙasashen turai sun yi wa nahiyar mulkin mallaka na tsawon shekaru a halin yanzu nahiyar tana buƙatar ƙasashe irin iran domin yin aiki tare da yin amfani da albarkacin ƙasa da suke da shi don amfanin mutanen afirka majalisar wakilai a najeriya ta yi kira ga gwamnatin ƙasa ta mutunta yarjejeniyarsu da asu majalisar wakilai ta yi wannan kiran ne bayan da wani ɗan majalisa da ya fito da jam'iyyar afga dozi nwanko ya fito da ƙudurin a gaban majalisar inda ta yi kira ga ministan kwadago na kasar da ya mutunta tare da cika dukkan abubuwan da aka kula ya a kai tsakaninsu da kungiyar malamai ta ƙasa wato asu domin kawo karshen yajin aiki na jin kunne da ta fara dan majalisar ya ce yana daga cikin maslahar al'umma da ɗaliban najeriya da bangaren ilimi a ƙasar a kawo karshen yajin aikin gargadin, kuma an buƙaci kwamitin da misar ta kafa kan lamarin da ya shafi kwadago a ƙasar da bi kadin lamarin domin shiga tsakani a nasa bangaren ministan kwadago na kasar chris ingige ya bayyana cewa gwamnati ta yi alkawarin ganin an kawo karshen yajin aikin naucin gadi da kungiyar malaman ta asu ta fara kafin cikar wa'adin da ta ɗiba ya ce ya yi mamaki matakin da kungiyar ta ɗauka duk da tabbacin da gwamnati ta bata da shiga tsakani da cibiyar fahimtar juna tsakanin addinai ta yi a ƙasar ƙungiyoyin gwarmaya sun yi da kashe wani matashi wa sojin isra'ila suka yi rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyoyin gwarmaya a yankin falastinu sun yi allah waje da kashe matashi wa falastini da sojin isra'ila suka yi a garin bethlehem da ke gabar yammacin kogin jordan muhammad shahade dan shekaru sha da haihuwa ya yi shahada ne bayan da sojin isra'ila suka buɗe masa wuta a garin al-Qadir. ma'aikatar lafiya ta falastinu ta kira ga masu ɗinkin duniya da ta gudanar da bincike kan kisan gillan kamfanin jancin labaran falastinu na wafa ya faɗi cewa ahmad salah wani mai rajin kare haƙƙin ɗan adam ya faɗi cewa sojin isra'ila sun buɗe wata kan shahade ne kana suka hana motar ɗaukar marasa lafiya ta ɗauke shi don kai shi asibiti lamarin da ya jawo kai ga shahadarsa ƙungiyar jihadar islami ta yi allah wadai da mummunan aikin laifukan yaƙi da sojin isra'ila suka aikata kana sun ce kisan matashin yana nuna a fili hakikanin ta'addanci da wuce gona da iri da isra'ila ke yi kan al'ummar falastinu da ba su da mataimaki to ma saurare kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran hukumar kwallon kafa ta kasashen turai na duba yiwuwar canza inda za a buga wasan karshe na zakarun turai hukumar kwallon kafa ta turai yufa na duba yiwuwar sauya wurin da za a buga wasan karshe na gasar zakarun turai ta champions league daga birnin st petersburg sakamakon fargaba da ake da shi kan rikicin kasar ukraine da rasha rasha ta tura dakarunta zuwa yankuna biyu na ukraine da suka ayyana 'yancin kansu domin tabbatar zaman lafiya a wajen wannan dalilin ne yasa ake ganin yufa ba ta bari a buga wasan karshe a kasar ta rasha ba da yake magana a ranar talata da ta gabata firaministan birtaniya boris johnson ya ce ba zai yiwu a buga wasan kwallo a kasar da ake afkawa kasashe masu 'yanci ba a cewarsa domin dai kasar rasha ta amince da shirin da yancin gashin kai da yankuna guda biyu suka yi na kasar ukraine inda ta mai da martani cewa ta aika da sojin nata ne domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a waɗannan yankuna to daga ƙarshe za ku ji cewa ƙungiyar tarayyar turai ta gaba a ƙasar rasha sabbin takunkumai ministan harkokin wajen ƙungiyar tarayyar turai ya gwada taron gaggawa don amincewa da aka bawa 'yan majalisun dokokin kasar rasha takunkumi har su guda 351 wanda suka kada kuri'ar amincewa da ba a yankuna biyu da ke gabashin kasar ukraine yancin cin gashin kai kasashen na turai sun ce wannan somi taɓi ne da sannu za a shigar da ɓangaren kasuwanci da kuɗaɗe da kafafen sadarwa cikin takunkumin kuma a dakatar da su daga ƙungiyar daga cikin takunkumin ya kunshi rike dukkan kadarorin kasar da kuma hana tafiye-tafiye shirin shimfiɗa butun isar gas daga kasar rasha zuwa kasar jamus kusan an kusa rufewa wannan yana zuwa ne duk da tsananin bukatar da ƙungiyar eu take da shi ga makamashin na rasha ya zaka dai kungiyar na duba yiwuwar bin wata hanyar samar da iskar gas don ta rage dogaro da kasar rasha tana tuntubar kasashe irin su japan koriya ta kudu qatar azerbaijan da kasar masar sai dai hanya ce mai tsada don sai an yi safarar shi ta jirgin ruwa amma gas ɗin kasar rasha ya fi arha sosai kuma tunima akwai bututun da aka shimfiɗa domin safarar wannan isar gas ɗin zuwa ƙasashen turai To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuwa saurara. Aminu Ibrahim Kiyar nan da ke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan namu koma noma tare da Mustapha Adam. Mu koma noma. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin koma noma. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku labarai da bayanai masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan wata sanarwa ta fito daga ƙungiyar manoman masara a Najeriya. Akan yadda a shekarun bayan nan ake ƙara samun ƙaruwar masarar da ake nomawa a ƙasar. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Ƙungiyar manoman masara ta Najeriya da aka fi sani a takace da ma'an ta sanar da cewa ƙididdiga tana nuni da cewa ana ci gaba da samun ƙaruwar yawan masarar da ake nomawa a cikin wannan ƙasa sanarwar ta ci gaba da cewa yawan masarar da aka ƙara nomawa ya ƙaru da kaso 60 cikin 100 wanda ya kai ton miliyan 20 a cikin shekara ta 2020 idan aka kwatanta da wanda ake yi a can baya musamman shekara ta 2015 da bai wuce miliyan takwas ba shugaban kungiyar ta manoma a najeriya abubakar bello wanda ya magana da manema labaru a wurin bikin kaddamar da dalan masara da aka yi a kaduna ya ce an samu karuwar masarar da ake nomawa ne a matsayin tasirin shirin nan na gwamnatin tarayya a kan harkar noma abubakar ya ce gabanin shekara ta 2015 yawan masarar da muke nomawa ba ta wuce tan miliyan takwas ba amma ƙarshen shekara ta dubu biyu da 2020 ta kai ta miliyan ashirin har ila ya kara da cewa a halin yanzu an sami ƙarin yawan kamfanoni waɗanda suke sarrafa wato masara ta yadda suke ɗaukar ma'aikata da yawa lamarin da yake nuni da cewa harkar noman masara tana samar da ƙarin masu aikin yi sai dai duk da haka ya yi koken cewa da akwai ƙalubalen da suke fuskanta na hauhawar kuɗin da suke kashewa wajen samun kayan aiki shi kuwa kwamishinan aikin noma na jihar kaduna ibrahim hussein wanda ya halarci shi ma wato bikin na kaddamar da dala cewa dalar masarar da aka yi a kaduna tana nuni da cewa manufar babban bankin kasar ta najeriya da kuma abokan mu'amalarsa shine suna son ganin an sami cin gashin kai ta fuskar samar da abinci to muna kan batun harkar noma ɗin wanda ya shafi nahiyar afirka kacokau inda ƙungiyar nan ta oxfam ta yi kira ga shugabannin gwamnatocin nahiyar afirka da su ƙara yawan kudaden da suke kashewa a fagen aikin noma bayanin ƙungiyar ya yi ishara da cewa a halin yanzu da akwai ƙasashe ashirin waɗanda suke fuskantar rikice-rikice a cikin nahiyar da kuma juyin mulki guda bakwai da aka yi kamar kasar habasha da take fama da rikici wadda kuma nan ne cibiyar kungiyar ta tarayyar afirka amma duk da haka tana fuskantar karancin abinci saboda rikicin yankin tigray wannan kiran dai ya fito ne ta bakin peter kamalingan wanda shine shugaban wato kungiyar ta oxfam inda bayyana cewa kalubale uku da yake fuskantar harkar noma da kiwo a cikin nahiyar afirka su ne sauyin yanayi da cutar nan ta covid-19 da kuma rikice-rikice ko faɗace-faɗace da suke faruwa a cikin ƙasashe da dama don haka da akwai buƙatar a ƙara yawan kuɗaɗen da ake kashewa a kan wato harkar noma. to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacinmu ɗan kaɗan ne amma kafin mu karkare mu yi bankwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu ɗauke da wasu labaran a wannan fage na noma da kiwo mu kasance cikin koshin lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu wurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sazuwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ya gayyato muku Muhammad Ali Kadimi a cikin wannan waka da ya gabatar mana. اعتدال محمد نورت آمد مگر جمال محمد عشق محمد پس از دعال محمد قدر فلک را کمال و تربیتی نیست در نظر قدر با کمال محمد نورت آمد مگر جمال محمد عشق محمد پس از دعال محمد آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در زلال محمد شمس مقدس است و آل محمد an gaishe ka Muhammad Ali Kadimi a cikin wannan waka da gabatar. Fatan masu amfana kuma sun ji daɗin shirin. Zan jalin zamun shirin a nan saboda karancin lokaci amma tare mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar waka da maka na amma don wani sallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi kuma nake cewa ku zama lafiya za a iya ci gaba bin shirye-shiryen da muke yada muku a shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan la mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir mai ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank